da kusan mutane suka nemi su tafiyar da rayuwarsu a aure aure addinin su gaba daya kare a aure aure aure tare da cewa haya su ne aure sul haya don yanzu yadda ake aka ɗauki mahimmancin aure ba a ɗauki mahimmancin sallah da aka ɗauki mahimmancin aure ba ana wa aure tanadi mai aure kan kashe kuɗi wanda zai aure zai kashe kuɗi za a haɗu a jigata amma ba yadda a haɗu a jigata kan addinin ba a yi mai sauƙi adi tabi'i la ma'ana lissaudi fi asalin nikahi babu wani ma'anan gudun duniya babu gudun duniya wurin wajen aure musai ce ba zai aure ba a gudun duniya take eh ne ce awa ma'ana aure kawai eh. sai mai auren da wanda zai auren duka ka haɗa shi gaba da tunda ana magana namiji ne ko ga shi mai yin auren kenan tunda ana magana miji ne kai kaga abun da ake magana duka figan daga namiji to mace sai a kafa ita mace ta shigo take ba gudun duniya ne ba mutum yake ba zai aure ba an ce maka wanda za a auren man kyau shi abun auren mai auren mai auren la ma'ana lizzahudi babu wata fa'idan gujewa aure a ce kwata mutum bai aure ba bai da wata ma'ana bai da wata fa'ida a ce mutum ce bai aure ba fi asalin da kai asalin aure asalin aure babu wani gudu duniya a cikin sa da za a ce ba da ma'ana tsungurin gobinsa wata fi kasa ba ta haka nan wajen yawan shi wannan ba maganan gudun duniya ba Kai wanda ɗabi'a ce قال سهل بن عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء an sa wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama son mata yana tausayin mata so kafin sauna dole zai tafi kashi biyu in ka ce so galibani ne matsiyata sai su karkata ɗaya ɓangaren an ce mai son mata a yin an kace maka wani masoyin mata ne aka bar ta haka gaskiya zagi ne sannan kuma aka lisa ta ta tsaye gefe darajantawa ne imani ne girma ne mutunci ne yana tausayin mata yana jin kayin mata ku duba har eh, yana a ya sa yi khaira saboda kamar waɗannan masu yawa duniya suna ce za su kawo za su kawo yancin mata za su kawo yancin mata suna son kawo yanzu mai ne na ce duk maganin banza ne annabi ne yake son mata addinin musulunci ne yake son mata ina mu'amala da su hatta so ka duba idan ba yahude su tana haida ne sakanta yake san tura ta kai boyas kwata ba a abinci da ita ba a komai da ita can ta je ta rauna sai ta warke in ta warke ta yi warka to ta dawo maka zaki shi na bi tana hanya yana kwanciya da ita saboda jinkai saboda tausayawa saboda santa to wannan haka ai kaga matsiya ta kiristoci za ka ji suna ba ta wannan abu wannan maganan in Allah in ya karanta da masa yi juya sai nufi ke fasara sai za ka sha jinsa suna faɗin irin wannan magamma yanzu wanda ba su ma kuwa to amma ka ga su ku dai ba su da kunya suka iya kawo nasu to suna da baki suka fasara shi mu ko ya kamata yana fasara wannan magana din gabanin ta domin an duba jinkai waye jinkai mata duk duniya annabi kai a addini ba inda mace ta samu yanki irin musulunci mun tun tuna mun karanta cewar inda mace ba a yadda ta karanta bible ba ba a yadda ta yi kaza ba ba ta yadda ta kai kaza ba shi ko annabi Mahmudu a zamanin sa ko zamanin halifan farko Qur'anin kansa a gidan mace yake a ɗakin hafsa yake can aka aje shi da aka haɗa shi aka haɗa shi ɗakin hafsa aka aje mahaddasa kuma ga sunan ba su da iyaka to wa yake san mata addinin musulunci shi karama mata an da mata ga halin da suke ciki nan take musulunci ya tsara ya ba su gado duk addinan da suka gabata mata ba a maganar gadon su da al'adu jirisanci yahudanci indiyanci cansanci menene duka ba aka yi amma musulunci ce a za ka yi gado amma tun da ita rabi ce tana da rabi gadon ɗa namiji sannan tare da ba ta komai ba ta aiki komai inda a cikin kamar yadda malamai kan buga misali da za a bar wa da kanwa mai babansa ya bar ainihin da yake da suna binari uku ta dauke daya Ca ebe biyu to shi kenan fa a gida ba a cin nata na shi zaɗin da shi na shi zaɗin da shi don ba wanda da ce mai mutunci ba zai ce wa kan wata kawo wani abu yau ce fari ce a nawa aka baki dinari ɗaya ko yi dinari ki saboda haka nan wanda ya zo neman ta sai ya ba da sadaki karshen ta dinari guda ta haɗa dinarin a biyu can ma kafin ta tafi wannan wannan tafi ya jaddada za ka kashe da ita za ka shayar da ita za ka yi kaza za ka yi kaza ba ka ta aiki ba ba ta zuwa ta aikin gwamnati ba aikin miji ne ba ta ba aikin gwamnati ne ba za ta yi ba ba za ta yi leburanci ba za ka juya ba. na ba ka aurenta amma ba za ta yi leburanci ba ba za ta je ta koyar a islamiyya ta ce da kanta ba ba ka koyarwa a boko ta ciyar da kanta ba ba za ka je kai buran ke share hanya ta ciyar da kanta ba kai za ka ciyar da ita in kuma za ka iya babar min karama ba dinari ya ba ta shi kuma in ya tashi tafiya neman aure dole ba da dinarin shi ma kare ya koma da ni hau ku ji ba misali a akwai ina da dinari daya a jirgin da dai an kici shi ta karshen ta an ce cije shi zai ji yiwu ne ce ya ɗauka ya aji kaga dinari daya ya tafi ita kuma dinari daya ga kaga dinarin ta guda biyu da shi ke ciyarwa to ai ka san nan duba wannan musulunci da ya kalla ya ce eh mace za a ba ta daya da ta uku yayi adalci iyakacin adalci tun daga abubuwan da aka sa masa da haka musulunci ne kaɗai ya tsaya ya kalli mace ya ba mace hakinta wancan haƙi kawai ruɗu ne da aka ruɗi mata kuma suka je suka hau sai ma ta kiyata ta ke leburanci leburanci za a ce masa duk masu da aiki ta tafi leburanci ran ka je ka tafi siraniya kana koyarwa ne leburanci ne ka tafi aiki gwamnati leburanci ka tafi ka tafi aikin yashi ɗiban ya yashi leburan ce ka tafi to ana son mace ma ta tafi ɗiban yashi haka ce so hakin tsahon ake cewa wai a wannan zamani a tudun wada an samu akwai bakanikiya saboda mako sai tudun wada ta ce baya jirgin tudun wada garin musulmai garin ausawa ne sai su matin kawo suke an samu mace direba mai kabo kabo an samu mace mai gyaran mashin an samu mace mai gyaran mota an samu mace mai gyaran tirela an samu mace ta tafi leburanci ta tafi aiki tare hanya ta tafi aikin soja ta tafi aikin kaza haka kuma musulmai suka koma wannan an rushe an ci baya ci baya mai haƙa rijiya abin da aka zo a al'ada ta jahiliya yanzu shi aka koma har murna mata suke an dauke su aikin sharar titi zuwa an waye gari har mata ana neman su leburancin fashin waje jama'a da zai kwace su ya kai su saudiya ne ko ya kai su ina ne su je su yi leburancin su samu kuɗi Mala an ci baya ba ka musulunci shirya ba mace sai dai a ciyar da ita aikin da za ta yi aikin gidanta aikin kuma sun nan matan aka ga kace musu kake wa miji girki kake masa girki kake masa kaza kake masa kaza to ki ga ke da wurin ce ki na kiga ta rike jefa kare kuma na rasa yadda wannan magana don ta riga ta shiga cikin zukatan jama'a kuma a makance kwanai tunanin da ya duba yake ce kai cutar ku akai wallahi cutar ku akai wallahi ku duba da kan gano cutar ku akai asali martaba ku shine wannan sai da aikin mijinku kuma duk abin da kika yi a gidan mijinki abin da kika yi a yanki Allah zai miki dubul hatta akwai doka da aka yi a cikin musulunci duk matan da ta mutu mijinta na fushi da ita wuta ba ko tana Allah ko tana azumi ko tana kiyamun laili ko tana sallar nafila har dai mijinta mutum mijinta na haƙin ita ba ta yi da nama ke eh, ko mun akan Allah ne mijinta ta ce eh, ya ce ɗani ta ba Allah ta ce a cire hijabi saƙa min man kaya wajen anguwa za a yi fatin wane ya ci zaɓe ke ba ta ce ba sabawa Allah ne la ta lima makhluqin fi ma'siyatil khaliq fatin mu ya ki zabe zo mu je za a yi murna za a walima yau za a yi fati kai ba a ce masa walima yayi fati kake kakki kike ba zan je ba sabawa Allah ne amma ki wanke kayan mijinki ki goge kayan mijinki ki haɗa kayan goge takalmi ki gyara mijinki takalmin, ki gyara masa take ki gyara masa abincinsa ki gyara masa kaza wannan ibada ne ibada ne jiya nan ba karanta ku a wannan littafin ne ma ku aisha da fatima yi bai da ma'aikaci ita take aikin gida ita take wanki ita ba ta ce za ta laiburanci ba ba ta ce ita an danne mata haƙƙi za ta je kiwon raƙuma za ta tafi kiwon shanu ita ma tana da haƙƙi ta tafi ta tafi gona noma ba ce haka ba amma hidiman mijinta har ta ɓace babu ruwa a gida tana iya ta je ta janyo ruwa a rijiya ta kawo saboda domin mijin ya tafi inda ya tafi gidan su asma to Rikin bayanin mu ne rikin menene ina ganin da yana da alaka duk na kafa in an je an gasa da kan malamai domin ba su tsaya sun koyar ba suka ɗauki su suka ɗebo wancan shargallen shirmin al'adan arnan duniya suka kawo na suka gurba kuma suka wanda suka ce wai sunna ne ikon Allah saboda kana tsarin musulunci shi na ka tausaya mace don haka annabi da wannan suke yana sa mata hakika ba ka ga da zuwa aljanna ba da ije wuta ina ba ba yi magana maza ba ya duba wuta ya ga babu ainihin mata sun ya gafu wanti ga mata ba mata ake zo da suka fi yawa wutan nan haka ije aljanna ji duba yadda ga mata da ya faru ya dawo da da sauri ce da gudu da sauri yana dawo gida ya hada sai sai kai ku yi tanadi ta ɓaci kun fi yawa a wuta kaɗan kuke a gidan aljanna yana faɗa musu ne ba ana faɗa musu an na ƙasa ku tanadi akwai haɗari gabanku. akwai haɗari tsakanin ku da Allah kuna da matsala a wajen tauhidi kuna da matsala a kaza kuna da taurin kai irin abin da ake sako ku tattala ku shirya ku canza na zai faɗa masa da wuri ya yi ta jaddada masa wannan ya yi ta jaddada masa wannan ai son su janyo yana son su ga abin da zai cutar da su da sauri don ce gudu ba zai ce annabi da gudu ba da tarbiyya da sauri ya zo ya sama sai ga masu ya ya mutu rana taro na duniya rana sallah nan ne inda kowace za ta je kuma jana ne da ake ta hamlin haila hajja tuma har wane ne duk a halara ya wuce har iya maza za jawabi ya ga wannan ba za ta kai ba ya wuce ya je ya tsaya a kan su annabi shi annabi na son mata annabi baya kin mata Wajen aliyu radiyallahu anhu min azhadi sahaba aliyu na ɗaya daga cikin sahabban da suka fi gudun duniya ina da gudun duniya wa kana lahu arba wa niswa ina da mata hudu mata hudu bayan mutuwan fatima ina da mata wa bid'a ashara sariya yanga goma sha yanga goma sha amma ina tafiya da kayansa bai kai taro ba bai kai jira ne kuwa, ba kai taro ba ina tafiya ina abin nan kalin annabi baban hasan da husaini jikokin annabi amma ga irin yadda ke tafiya amma matan sa hudu wannan don mutum ya auri mata hudu ba laifi ne ba wannan yana da mutum ya ce a zai ba gudun duniya ne ka tsaya mace daya ba illa dai a ce mutum ya gane ba zai iya ba idan ba za ka iya ba ne ba wannan wani abu ne daban amma to tun da ba za ka iya ba kai ne ba za ka iya ba to kabar me iya yi kai ne mata hudu yi ba ga ka tsaya ka dai a haura amma shari'a ta baka dama aure hudu wanda ainihin jinin ku ya haɗu ba ku shi ba za a zargi mutum ya yi aure ba abi da ya sa a zargi shi yin aure zai dinga maula in ta aure aure ba na rago ne ba ka jajirce daga kuma Allah ya baka yadda za ku rayu kada ka ce za ka aure kuma ta hudu ka je kana maula ko ka je a wari gari mai gwani ta ce za sai baka auren a haka da ta yi ma aure ta baka sana'a yi a tsare lafiyan ku kuje gona ga arziki a daji ga arziki a duwatsu a tsare muku lafiyan ku za ku shiga dutse ku haƙo zinari za ku shiga daji ku je ku noma abu da za ku ci me zai hana da da ƙari sai a ƙara to mata ka hudu ku yanga goma sha saboda kana barin aure ba gudun duniya ne ba وكان أبو سليمان الداراني يقول كل ما شغلك عن الله abinda duk ya ɗauke maka hankali daga Allah min ahalin na iyalai wa malin da dukiya wa waladin ko To ana son kada ya ɗauke ma hankali kada dukiyar ka ɗauke ma hankali daga ibada kada mulki ka ɗauke ma hankali daga ibada kada ƴaƴanka su ɗauke maka hankali daga ibada kada mata su ɗauke ma wannan shine uncin da ake magana aka kafa da yake mu galibanin maguzanciya riga ya ratsa cantik-cantik sun raba saya a ah a wai matanka subhanallah eh, mata ce me farin hannu ko ne rariyar hannu ne ko a ah, mai kyamfan mace da yana da gidaje ya sai da gidaje mota ta faɗi wane ne ba faɗi ke matar sa ce ya zo gida mata shi ma ƙwarar kafa kenan ko subhanallah to yanzu na ba mai kyau sai ba sai dai ku bakar kaba da ana canza hausa sai dai ba a canza ta mashirin ko ka canza ba ta canza ba gwada kafa ko jar kafa ta tofara kafa sai da koyi masa fa kuma sun imani da ka sai ka ga mutum kamar da mutunci ba fa wasu wuri suke da suna cikin mu nan shakwai wanda ya zo yana bani abin nan ɗansa Allah ina ma Allah ya fa ina ina cikin wurin nan ina ma a ce mata fasana cikin nan ina ma a ce da kaga an huta kawai ta barkuce ita wallahi ya gashi nan ta sayar da karikutan ta irin masu kirkin nan ne za a je ta sayar da karikutan ta kawo ji ce to Allah bai aje min bai je shiga kasuwa su kalarki nan shi ya narke wane ya ce to gaskiya ya kamata a yi wani abu ka san wani abin da za a yi wurin malamai fa za ka san ko malaman da ake magana bokaye wajen bokaye za a in ma ba a je wajen baka je to to malam yi mana wani du'a'i da wannan abin zai tafi ici to ba ni da shi to muna hannun Allah idan Allah ya kawo muku ba wanda ya sai dole in ko Allah ya kwashe to galaba mai kawo ku ko kun je wajen bokan ba da da za ka daina musulunci ka ce to tun da musulunci ne ka bar musulunci Allah ishe ɗaya kawo maka dukiya ba ka samu a ka zaka mutu wanda ba ka fara Allah in ba ka samu duniya ba Allah ya biya ka ladan jarraba wanda ka samu ka taɓa ya roshe ka taɓa shi Allah ne bai aje ba a ran da ya aje ba zai samu kila wani abu kake wa Allah da Allah ya sanya ka haka in ma kila kana da rabo a lahira ne wa in ma wasu zunubai da kake ne suke narkewa tunda kana iya yin zunubin na bayan shekara arba'in ka dinga ganin sa, to da an yanzu za ka ga kana zuwa masallaci kana azumin nafila kana menene ya ka fara yi kana da shekara sittin kai shekara goma kana irin wa'annan sai ka gane kake wa Allah oh ka manta arba'in da ta wuce wannan arba'in da ta wuce ita sake cin ka yanzu arba'in da ta wuce tun da sittin yanzu a ce ka cire shekara goma da ka balaga to musibar da kai a wa'annan shekarun shine Allah ke jasa ka da a yau tun da ka gyana amma ba za baka ce wace ka ce na azumi na sallah na kiyamun laili ni ga sharkokin yadda ke ni allah ya aka yi wani sannan ya ɓatar da kai ce hmm, jarraba ka ake yi wani jarraba ka ni irin ka mujurumi ne kai jarrabawa jarrabawa ka saba masa ne wancan shekarun da kai ba ya ce ya yafe ma shekarun sun wuce ne kawai ba a ce an yafe ma ba a ce ba a yafe maka ba kai dai ka tuba irin da ka koma ka biya su duka akwai abubuwa da dama kama manta su saboda haka nan ba magana yau an yace shi umci ka auri matar da kana zuwa makaranta ka daina zuwa makaranta shi umci ya same ka kana zuwa aikin addini saboda wannan matan ka janye daga zuwa ayyukan addini da kake ta zama masu shu'uma kana ayyukan alkhairi ka tattara ka bari saboda aurenta wannan ta zama maka mashu'uma mashu'uma ta raba ka da Allah ta raba ka da annabi Muhammad ta raba ka da addininka ita ce mashu'uma ba maganin dukiya ta Allah ce shi kan baya da ita yanda ya ga dama kuma ya riƙe ta yanda yake so da haka nan ya'ya kyanta ya'ya na addini ya'ya ka ta karaba ka da addini sun zame matsiya dukiya Allah ya buɗa ma dukiyar da haka kafa zuwa makaranta har ka kafa zuwa yakin Allah har ka kafa a zo a addini da kai dukiyar ta zama tsiya ta zama halaka hajji da sauransu wa kasful bida'i ya yadda buɗe abun gaba ɗaya an dalika an na ƙoga shi ne mutum man galaba alaihi shahawatuhu matsalan gaba ɗaya maganar auren wanda duk sha'awa ta jaye shi wa kafa ala nafsihi yana tsoron halaka wa rayuwarsa wato ka ije irina ta ayyana alaihi nikahu aure ya waje ba gare shi ba zai sai na ce ce ni fa ba na son yaya in kin ɗauki cikin zubar ba na kan ‘ya'ya nan ma ka zama mulhidi zagewa za ce tashi za ka yi tun da Allah ya tsora maka irin wannan sha'awa ko aiki a zanka miƙewa za ka yi ka jajirce ka nemi halal إن da na hadiyar na. za ka samu Allah zai ba ka inda ka bi iska kai ka zuwa ka babu fa amma man la ya khafu amma wanda baya jin tsoron zina fa halin nikahu fi haqqihi afdal shin aure ne yafi a rayuwar shi aw ta'abbudu ko ibada bai da sha'awa can bai da sha'awa baya ina da zai ko ko ina da sha'awa amma ba ina ji da kansa yana da zai iya kare kansa fihi ikhtilafun bainal ulama wan nasu mukhtalifuna fihi minhum man yaqsidun nikaha li talabin nas a cikin akwai wanda ke niyan yi aure don ya samu zuriya su taya shi addinin Allah talanta masa rai da bautan Allah la'alla ta zama za su zama yanzu ka duba irin wannan wanda ya samu mahaddaci mai aiki da kuma a ranar alkiya mahaddaci ne bi ma'anar kalima haddan ta ɗauke masa lokacin sa kam kuma ya san alkur'anin daidai gwargwado kuma yana aiki da alkur'anin za a kira shi gobe kiyama farko sai a sai wa iyayensa a ɗauki a ba su rawa ne dajan awa hular girmamawa tana haske duk da haske inda suke so karan kansa suna tambaya Allah ya aka yi muka samu wannan ni dai a fayil ina babu irin wannan ce ya ɗanta ne wanda ba ka bacci da daddare din nan Bannan hadashin da ke fara bacci wannan ba ke ne ba jabu ne baccin su kanan ne masu yawan azumi su ne suka zama dalilin ka samu wannan daga nan shi kuma ce masa ha kai kuma zo za ce karanta iya inda tilawa ka ta kakare iya bakwai. za a ba su kasafan aljanna su in ya karanta aya ɗaya na da martaba ta ɗaya aya ta bi na da martaba da idan gwani ne a haddan har ya kai karshe bai kakare ba yana da daraja mu ɗauki ruwaya mafi sauƙi dubu shida da ɗari shida da sassin da shida martaba sa hawa dubu ba shi a duniya wannan hawa duk inda kawai hawa dubu shida kwayi ya faɗo duk ƙarfin da za a faɗo <laughs> a tsaye wa mai hawa dubu shida kai sa zauna a ciki zan da tashi rushewa ba Fari da kashi ya shiga ciki dubu shida da ɗari shida da sittin da shida sai yanzu irin manyan alawan momin na wanda Allah ya ba ka kawai in ya zauna ya ajiye ya ajiye ya ajiye kawai ina ajiyewa hawa daya dawa biyu hawa uku kasan wannan bai samuwa a banza a bai samuwa da bacci ka samu wannan a me kwana bacci bai samu wannan ko a sarari Allah ya sa kawo wani alaran ma lokacin da muka dawo ba abin da burge ni cikin duk wanda suka yi min du'a ni qur'ani zai burge ni ina zuwa yace mana kaza kaza yana kyarwa fa an tsufa yana kirma ina rawan jiki sannu Allah ya kiyaye na ce masha Allah sai ya rubuta muna muka fara dan magana ya zauna a haɗe ke ya tsoro ke shekara ta tamanin kenan malam na zauna da na rubuta ƙura'ani arba'in ba fa da rubutun ba ba ba da yi da burakan da kwakan alba su suke yaje kallo zan iya rubuta kallo zan iya rubuta ba ba irin rubutun kuwa shi ba ya so rubuta sun haddace sun rubuta jin ba wani rubutu da rubutu wancan rubutu ne an yi an sauka an yi an sauka an ajiye allo a gaban wani ba samu kuskure ba an ajiye sama da alaran maka za ce an baka izini karya takardar ya karya takardar to yana da ƙura'ani arba'in da ya rubuta yana kan da arba'in ɗin malam da ina tsefa eh, yana ah, kyarma ni na san da ban shi ne ba na shi ne wuce kyale ne malam da ya fara karanto rabbanoni na sai da ya karanta min so daga bakara hannafi rabbana kaza kaza kaza rab'a ah, zai tsaya nan zai tsaya nan zai tsaya nan zai tsaya nan malai da kai karshe yana kyarma ba shekara arba'in eh ƙwarani ne arba'in tamanin ka duba makabata an an ji makabata za ga ni haka ya haka ya na baya kuma ya tsuguna shi iko Allah ina ruwan sunan zan baɗi ba amma yana tsaye tsayin shekara mai karantu mara da ya ɗauko to kaga wannan gobin ya ɗauko fatiha ya aje martaba ya aje martaba ya aje martaba ya aje martaba ya aje martaba su kuma laiku ba haka ke mallan da na zai ka kai mallan ni na gaji ita martaba ka kai kadai a a suna suna jin sa duk wayan ya aje ta zai sama in ya aje ta zai sama in ya aje sai an ba shi hawa dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ka je ka kwana bacci kana tsammanin za ka je gaban sa ina ya kamata dinga jin amonka ya kamata dinga jin amonki shi ne mahaddaciya to mai ɗauko magana to mutum yana son irin wannan ƴaƴan kasan in ka ɗauko ɗan wancan musamman irin su mana yasa ka ɗauko shi kana ta koyar da shi ya kai irin shi talatin sai ka ga baban shi a zo malam Allah ya saka da alheri hmm, gaskiya kun yi tarbiyya to ɗalibinka ka yi haƙuri an samu sama masa barewa kwaleji yanzu zai tafi sai to ake duk halar da na yi na banza ne ina tsamman zan samu wanda zan samu hula a lahira to je kan ba komai Allah muku albarka wancan ka samu shi kila ya san mai zafi arba'in kana tsamman kai ma za ka samu wanda za a samu abun nan ku haɗu da kai da uban duk ku samu sai a ce maka jin ɗinsa ta fito ya ce ya samu ibada ya tafi ibada son shi ke au iri ba shi da makaratun na zuwa ibada ne ai ba na fadi da ban wannan wahalan ba to amma dai je ka Allah ya albarka Allah ya albarka je ka to sai ka ce to ni ma na son samu nawa don haka nan bari in yi aure in aiki na ga me zai dauke shi to ba sa ba kuma ishe kan ya dauke shi haifan ka dai naka ne ba to shi dan ya zo dauke shi har gida shi dan ya zo ya dauke ta har gida ya yi runduna ya zo da duka da harbi da menene kai ya dauke ta har wuce da ita gangan jikin na nan zuciyar ta matar haka nan ma kai duniya gidan yaƙi wancan yaƙin kashe in kashe kusan ba komai ne ba kan yaƙin shi don haka nan wannan mutum ka zai so yi aure irai so samu yaya bi talabin nasali da yumkinu hul kasabu bula halal lil aidati kuma gashi zai iya nemo halal fa la yakadahu zalika fi dinihi wannan bai so tun ya ba dinin sa bai auren fa wala ya tashattatu qalbuhu zuciyarsa ba za ta rabu ba ya daina abin da yake yi bal yajma'u nikahu hammahu muna ma akwai sakin laman ba yauri ainihin auren nan zai tara masa tunanin sauri guda daya wa ya kuffa basarahu sannan zai taimake shi ya tsare idonsa wa ya rubda fikirahu zai dawo masa da tunaninsa daga inda yake yawo ya dawo gida fa hada gayatun fil fadila irin wannan aure ya kai kololuwa wajen daraja wannan aure yin sa wannan ya fi tare da mutum bai da sha'awan ba wa alaihi ya hamilu ala a kan wannan za a fassara auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahala aliyu a kansa za a fassara matsayin aliyu wa man manjara majarahuma da wanda ya gudana magudana su walal tifata ila qawli man yarzuhu da ba mu waiwaye ko waiwaye ba za mu yi ba mu kalli maganan wanda ke daukan gudun duniya bi karfin na nakahi sai mutum ya daina jin daɗin auratayya wannan ba gudun duniya ne ba فإن ذلك يقع ضمنا وتبع وتبعا للمقصود wannan zai zama ani ya kawo dinnan zai auku a ciki wa taba'an lil maqasudin abin da ake nufi wa kada kana ba'd as-salat wani daga cikin gabata ya kasance istarul mar'ata duna alal jamila ya kan yi aure zaɓi mace koma baya akan mai kyau mana mutum ya tashi aure sai ne mai kyau saboda mai kyau kashin ya bauta masa wajen in ba fara ba kuma yi wa da ba addini ba kyan ba kyan ba addini tunda mutum zai duba yi auren wanda ya aure wacce take mai karamin aji ba san mai babban aji mai karamin aji ya zai duba ya aura ta fi sauƙin sarrafawa sai da a ce a zamanin su yanzu ƙarshen ta sai kai baki ciki biyu hmm, karatun ɗan kama ko turancin ɗan kama bawan bawan wadalika mahamulun ala anna tilka wannan ana ɗauka a hikima wata ta kono ila dini amiyal don ta fi karkata zuwa ga addini amma ka ga mai ji da kanta yi malan addinin ta da wuya ɗan ka tsala mata ke kyakkyawa ce dan uwana ta ni labari da yake shi ina da shi kai shige yake ce eh, na ban wata kabiya da aka kawo masa wai matar abin da tun lokacin hansa na sabo sabo ya ta sai gyara min hansa ɗina shi kenan sai je ya gyaro shi ma mijinta ne yana gyaro sai aka bugo sai ya ɗauka kawai sai yi a can har yanzu ina kiran ki ba ke zo ba ta danna masa a sai ya bata ta ya ce yi eh, magana ya ba ta ta yi magana ta ji ta sunkiya ta ke masa kai wane mace kamata ne kyau irin nawa kana gaban haƙura da miji ya zai can ga human rai can ga kaza abu da kanan da ta je gido shi kenan an gama yanzu zo ki tafi dama shi yi mata kaya ya kwashe kayan tam ya hana ta wai sai ga ta amitro ta kai shi kara ya sake ta ya kwashe kayan ta je aka zauna aka mayar da bakana a ƙarshe aka ce to allaji haƙuri za ka yi yanzu dai a raba kayan da kusur sulhu to nan mai kyau shi ne mahallu yi. wanda har da kanta ta ke je ta gaishe masa kai tana ganin kamata zan iya aure miji da an yi da yamin gada to ga ko tun da ganin ta haka halin mai kyau take to sai ta nemi dole aka kira shi ita ma duniya ta mukad me ne ke abin da ke mata ka ke mata tofa addini fa za a yi gaba duniya za a ce sun dai matsayin matsayinki ni ga matsayina to ni ba saboda duniya na aure ki ba na aure ki ne saboda addini idan babu addini fa auren na zai tsaya don a samu in Allah ya fara rabo ke aifa mana ƴaƴan da za mu samu wata sawa Allah da su su taya ma mafarmu aljanna ƴaƴan nan ta inda muka ba su tarbiyya ba za ba ruha mana ita ba ba me zuwa ya kwace su hamu ne ta magana a ce maza ce to yanzu kai haƙuri kaza kaza a yanzu mu ne na taya mu ne to dole dole sai an yi ta da wajewa wanda faƙatu alaiha akal kashe mata kuɗi zai fi sauƙi wal itimamu bi ariha yasirun himmatan lamarinsa zai zama da sauƙi sai dai amma ba ku masu kasuwa ne za ku gaya masa sun barku ƙarshen ta ga ta mummuna ga ta kuma da cikin mutunci ga ta ta yanga an ka sake ta sake ta bi ta ɓata ka dangi ta ɓata ka ɗalibanka da khilafil mustahfana tsafanin mai kyau fa innaha tashattu shattu kalba. mai kyau na raba hankali an muna kallon baitocinsu wa tusgiluhu kana shagalantar da shi wa turidu ziyadatan fin fakate kuma tana neman ƙari abinci sama da wasu don ba za ta haƙura da kaza ba ba za ta haƙura da kaza ba rubba malam ya kwa wanda dama zai zama babu ka dole ka samu na kasa ka wa kada kana hi ka da mafi yawancin malaman nan na da za ga bayi suke aure kaga imamu malik bai ba shi yawa ina ga wannan ba bayan ya aura ya saka ya yanta su ya aure wannan ya aure wannan har ma duk wani mai abin na ɗin ado na ya kwamba zai aure bai ba na yar in same ta ka fiyo ta kaza ki to yanzu zai yanta ki Ina na yanta ki san aure shi kenan ka yanta ta ka aure ta kaga dai tarihi ta baiwa ce ba wani daga kai da za ta yi baka ga yadda za mu tsara rayuwarmu ga yadda za mu tsara abincinmu ga yadda za mu tsara kazaɗinmu ga yadda za mu tsara kazaɗinmu kace an wata وقد قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى يعمد عهدهم ويتزوج ديباجة الحي ديباجة الحي فتقول أريد ملكا فتمرط دينه mutum bai da hankali ne gargaɗi yanzu ku yawan ɗayan mu yanzu mutane ba su da hankali ne mutum ya tafi ne mi alhari ne kari na auro alhari ne ta kaman alhari ne alhari ne a kaya ai daban yake ka je ka samu jama'a ka nemi alhari ne jama'a ka auro ka ƙwaƙwalo uridu mirɗan wannan ya je da hausa da haka fassarar yana gina don ta ce ina ta ta burɗe addininsa mirɗo murɗewa amma ba fasa da ke zan ba eh? ai ƙarshen ta ta a mutum addini ta ce tana neman mirɗo asalin mirɗo ma ya fi ne da tsadar nan to ƙarshen ta shi ma zai ƙi ba sai ƙarshen ta ta durkuta masa ta lullube masa addininsa Allah ba a da addininsa ita da dama gidan gidan sarki ko sarki je su dinga sarakuna ne ko irin bayan sarkin nan ko irin masu cin arzikin nan ya eh, matalaka wanda zo zauna gidan sarki sai ka ce kai makawar yar gidan sarki ka ko dinga gasa ka wuro yar gidan sarki da yar gidan sarki da yar gidan attajiri da yar gidan malami duk shagwabako ne sai da gyaran Allah don da san Allah ba sun zai su yar gidan malami za ta tsaka zai tun da malamin ta yana da karatu tun da ma mai karatu ce kuma yi mata nasiha ma zai wahala kai mata magana ta nuna maka ba abin da babansu bai nuna musu ba duk abin da za ka faɗi yakin banza ne jahilci ne تلك مركبة لا تدري ولا تدري أنها لا تدري تبدا الله ساتا سنين با كلا تكرن جبا نتكفي بهذا